وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1433 lissafin nasara yau 26 ga watan bakwai shekara ta 2012 kuma yau cikin rahamar Allah an yi ni da ruwa a jimeta da yola ɗazu sanda za mu fita tafsirin yamma a yola an zo mu tafi nake cewa suwa za a yi wa tafsirin aka ce in na je zan gani na yi mamaki kwarai da gaske ana sheƙa ruwan sama amma matasa 'yan ko suna ko kafar kata ko sun zauna sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi kamar yadda nake faɗa da zuwa abin sai da ya tuna min da wata tafiya da muka zuwa ƙasar Ghana mun je ƙasar Ghana domin wa'azi da da'awa muna wa'azi a wata anguwa a Shama a nan kara aka goce da ruwan sama abin ya man mamaki ruwa na sauka amma da ido na ban ga ɗan adam kwara ɗaya da ya tashi don ya tafi nemi inda zai fake ba zan dakatar da wa'azi aka ce in ci gaba da wa'azi na ce to ku samu lema ku samun in ba haka ba ni zan cika riga ta iska to ƙarshe dai aka samu lema aka lullube kaina da alaramma aka ci gaba da wa'azi abin ya ban mamaki sosai kamar aljanu ake yi wa wa'azin sai suke cewa su da da kamin su gane sunna idan ana wasan bol ana kwallon kafa suna kallon kwallo idan aka goce da ruwa ba su gudu za su zauna a cikin ruwan sama suna kallon bol sai yanzu bayan sun gane sunna ana karanta ƙur'ani ruwan sama ya kore su suka ce wannan bata taso ba a yi ta kwarara ruwa ana kwarara aya to ɗazo na ga wani abu mai kama da haka a yola <laughs> wannan ibada ta mai ina addu'a Allah ya karba a jos an yi ruwan sama mai karfi cikin wannan satin wanda musamman ta wajen anguwar rikos mutane da dama sun halaka ɗazu sheikh sa'idu hassan jingir ya kira ni a waya yake ce mun zuwa yanzu an samu gawa sama da hamsin wayanda sun abinnan sun nutse a ruwa sun halaka yake ce mu akwai wani bawan allah 'ya'yansa guda bakwai an samu gawar guda shida ɗaya har yanzu ba a samu ba akwai malamin da ya tafi wajen tafsiri da shi da ɗansa guda ɗaya ya bar matansa da yaransa wajen guda shida duka ruwa ya tafi da su ko ɗaya ba a samu ba sun halaka duka babu wanda ya rayu akwai wanda yana waya da mahaifiyarsa tana gaya mai faga ruwa kamin ya iso ruwan ya wuce da ita abin ya zama kamar wani ɗan ƙwarya ƙwaryar tsunami hakan nan muna addu'a wayanda suka rasa rayuwarsu Allah ya gafarta musu ya tabbata hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nitse a ruwa ya mutu ya samu ƙaramar shahada to muna addu'a Allah ya karbi wannan ƙaramar shahada tasu a Gombe ma na samu labari ta hanya ingantacciya jiya an yi ruwa mai karfi wanda ya rusa wasu gidaddaji amma dai ba ɓanna irin waccan ta Jos ba su ma muna addu'a wayanda abin ya shafa Allah ya sa ya zama kafara kuma na san matsalar da ta faru ta Jos shi shugaban kungiyar jama'atu zaratul bid'a wa iqamatu sunna na ƙasa Sheikh Abdullahi Balalau ya ba da umarni ga jihohi na Najeriya cewa su nemi taimako domin a ga me za a samu a agaza nan mutane da abin ya shafa muna addu'a dukkan wanda abin ya shafa Allah ya sa ya zama kafara na laifuffuka da aka yi wa Ubangiji na'am muna cikin suratu Ali Imran abin nan muna cikin suratu Nur da yamma ne muke Ali Imran yanzu muna cikin suratu Nur na'am ala rama tun da kai dan gari ne gano mana inda muka kwana ya أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون to yanzu kuma alkur'ani mai girma ya sake bude mana wani sabon shafi yanzu qur'ani zai mana bayanin dokoki da ka'ida ta shiga gida idan zaka shiga gida wanda ba naka ba to wasu rules ne addinin musulunci ya aje wayanda ake bukata sai ka bi su idan za ka shiga gida ba naka ba akwai protocol da musulunci ya tsara muna addu'a Allah ya ba mu ikon aiki da wayannan darussa Allah maɗaukin sarki ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tadkhulu buyutan kar ku yadda ku shiga wani gida gaira buyutikum gidan da ba naku ba hatta tasta'anisu ai hatta tasta'azinu har sai kun nemi izini wajen masu gidan tukunna wa tusallimu sannan ku yi sallama ala ahliha a bisa mutanen da ke cikin gidan wato malamai suka ce hatta tasta'anisu ya ma wuce magana neman izini sai kun samu natsuwa cewa mutanen gidan sun amince ku shiga Allah ya ce zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun wannan shi yafi alkhairi a gare ku wato domin ku wa'azitu Allah ka sa muna cikin masu wa'azituwa wato kenan idan ka zo zaka shiga gidan da ba naka ba akwai ka'ida sai ka yi sallama ka ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duk wanda kai a wannan ya wadatar idan kai sallama sai ka tsaya ka dan saurara idan aka ansa maka wa alaikumus salam to a lokacin ne zaka nemi izini sai ka ce a ada kulu in shigo ina fata an gane wannan amma idan kai sallama sai ka ji shiru ba ansa ba to sai ka ƙara sallama ta biyu amma sallama ta biyu in zaka kara sai ka dan kara daga murya ka sama fiye da sallamar da kai ɗazu karo na farko idan ka kara jin shiru sai ka kara daga murya fiye da wacce kai ta biyun sai ka kara yin sallama na'am idan aka ansa to nan ma ba shiga za ka yi ba sai ka nemi izini idan aka ce ka shigo to sai ka shigo amma idan kai sallama sau uku ka ji ba ansa ba to sai ka cika wa riga ka iska ka sai inda dare maka ba a ce ka share wuri ka zaman dirshan ka ce to ni dai ina nan sai sanda mai gidan ya fito ba a daga sanda kai wannan sallama guda uku ka ji ba ansa ba to an sallame ka sai ka tafi in ya so ka sake dawa daga baya ina fata an gane wannan wannan ita ce ka'ida ta islam idan gidan ba gidanka ba ne amma idan gidan gidanka ne to nan ma in ka zo ana bukata ka yi sallama kamin ka yi sallama akwai zikiri da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar idan ka zo za ka shiga gidanka sai ka fara karanta wannan zikiri wani zikiri za ka karanta sai ka ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna bai da tsayi bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna idan kai wannan zikiri to sai kai sallama sai ka ce assalamu alaikum kai wa iyalanka sallama ina fata an gane wannan su kuma iyalai sai su ansa maka wannan sallamar na'am idan har kai wannan zikirin kai sallama shaiɗanu na aljanu da ke cikin gidan za su ce to ba mu samu wurin kwana a gidan nan ba amma bari mu dakata mu ga ko za mu samu abinci to idan aka kawo maka abinci sai su ƙara matsowa kusa su ji za ka yi bismillah ko ba za ka yi bismillah ba kai yunwa ta koro ka ka fito daga ofis ka zo kawai ba bismillah ka danno loma ka danna a baki to buƙatar aljanun ta biya sai su ce to duk da ba mu samu wurin kwana ba za mu ɗan rage wahala mun samu abinci to tare da shaidanu na aljanu za ka ci abincin kuma shi shaidan na aljani kazami ne a shadda yake kwana in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wurin kazanta nan yake baje kolinsa juji nan ne wajen zaman shi to kana iya daukan wata cutar da baka san kanta ba kuma shaidan bai da kunya ya taba zura hannu zai sa hannunsa a kwanan abincin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan shine karshen rashin kunya annabi zai ci abinci tare da wani shi annabi ya yi bismillah amma wanda za su ci abincin tare shi bai yi bismillah ba sai shaidan ya makalo hannunsa jikin hannun wannan mutumin zai sa wa annabi hannu a cikin abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wubi ya kama hannun wannan sahabi ya ce ya haka ya ya ce ba kai bismillah ba shaidan ya haɗa hannunsa da naka da sahabin ya yayi bismillah shaidan ya zara hannunsa annabi yace to yanzu mu ci gaba da cin abinci to amma idan tun wajen shiga gida baka yi wannan zikirin ba baka yi sallama ba to shedan bukatarsa ta biya sai ya fada wa shedanu na aljanu da ke cikin gidan to yau mu bamu da matsala